gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a BOA mita 200 da zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm din a Nijar da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a Hausa BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta BOA Hausa ko kuma sashen Hausa.com masu gabatarwa. Hafiz Ado Baballe. Tare da Hadiza Kyari sai ni Daula Salim. Masu sauraro duk ranar Talata muna magana ne akan ilimi inda yau ma Talata 16 ga watan Oktoba 2018 za mu yi magana ne akan matsalolin da ke saka yara barin makaranta. saboda duk wanda gaskiya bai na a makaranta ya yi karatu ba bayan da za a yi ya haɗa kanshi da mutumin da ya na a makaranta ya yi karatu mm. ba maganar turanci bane ba maganar iya magana bane akwai wasu abubuwa ne da ake koya a cikin ajin wanda yake ƙara ma mutum ƙarfin basira da kuma hikima ta yadda za ka iya yin magana a ko ina ne a cikin al'umma to matukar karsa irin wannan to ka wannan abin da za ka iya tashi a gaban mutane kai to Wakiliyar mu binta ibrahim na tafi da tattaunawa akan wannan maudu'in sannan kuma za mu gayyato farfesa akan ilimi domin mu ji ta bakinsa duk akan wannan lamarin ku masu sauraro za mu buɗe muku layin wayar mu idan lokaci ya ba mu dama domin ku kira ku ba da gudunmuwarku akan wannan lamari lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu sifili ah, biyu shida biyar biyar Yanzu bari mu fara da jin cikin tambayar da muka muku a shafinmu na abuta wato Facebook. Ya kuke ganin zamu magance matsalolin da ke sa yara barin makaranta. Sakon farko ya fito daga Zubairu Usmani Dare Mai da Musa ya ce, Tabbas wannan babbar matsala ce, amma shawara a nan ita ce, ya kamata gwamnati ta ɗauki nauyin yara ta ɓangaren biyan kuɗin makaranta da yunifom ɗinsu. To sai saƙo na gaba inda ya fito daga Ibn Abdullah Bajude inda yake cewa A wani bincike na masana da suka yi ya nuna cewa na zangon karatu ya nuna cewa bai wuce ka saya ka kashe ma yara eh, naira ɗari bakwai ba akan kowane ɗalibi akan yadda zai inganta rayuwar makarantarsa. Ina ganin Idan ma gwamnati za ta karkato ta tallafa wa yaran talakawa don jawo hankalinsu zuwa neman ilimi. Sai kuma saƙonmu daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Ɗaukewa iyaye ɗawainiyar yaransu a makaranta ya kamata gwamnati ta yi. domin a dalilin rashin kayan makaranta da littattafai suna sanya wa yara su haƙura da karatu. Sai saƙonmu na gaba ya fito daga Bulami Bukar Kindawo, Nijar, ya ce yau da gobe, matsalar tana gurin iyaye ne, idan ana so yara makaranta sai ka ga iyayen suna son yaron ya yi wasu ayyuka na gida sannan da rashin kula daga iyaye da malamai To sai saƙon Ibrahim zangon daura inda yake cewa ɗaukewa ɗawainiyar yaran su makaranta ina jin ma wannan saƙon mun riga mun karanta shi hmm, shine kamar Hadiza ta karanta to bari mu hmm. tsallake. Hmm. Sai kuma saƙon mu daga Musa Hadarin Asuba da Magaram. Yau da gobe gaskiya a nawa ganin mafita ita ce iyaye su dinga kulawa da rayuwar 'ya'yansu ku tashi lafiya. Sai saƙon Ado Salati goma ga Annabi Rijau ya ce, E, to ni dai a ganina ba komai ke sa yara barin makaranta ba face rashin cikakkiyar kulawar iyaye. To sai saƙo na gaba inda ya fito daga Jibrin Umar na basa inda yake cewa rashin samun zuwa yaran makaranta abubuwa ne daga makaranta wajen rashin samun kayan makaranta daga makarantun kuma ko kuma daga iyayen yara sai kuma sako daga umar lawal dan fulani ya kamata gwamnati ta samar da abubuwa more rayuwa ga makarantun kwana da dama je ka da dawo da makarantun kwana mm. da ma na jika ka dawo haka ne kam. Mm. Sai saƙon Saminu mai mai tafawa balewa ya ce hanyar da za a magance matsalolin da ke sa yara barin makaranta shine kawai a rage kuɗin makarantar. Kin fa. Eh, haka ne kam. <laughs> Sai saƙon Mustapha Bakere daura Allah sana faɗa wannan sunan Bakere ne ko Bakere to mm. inda yake cewa a ƙasa ta Najeriya baƙin talauci ne ya sa iyaye suna suna kasa kai yaransu makaranta saboda kuɗin jarabawa ya hana talakawa su biya kuɗin jarabawa domin su kai yaransu makaranta. Ga kuma saƙo daga Sha'aibu Alhaji mai gari kuma wannan matsala ba za ta kau ba har sai iyaye sun fita daga cikin ƙangin talauci a ko'ina a duniya. Sai saƙon Nasiru Kainuwa Haɗeja inda ya ce, Kuncin rayuwa ne sila, idan ilimi ya zama kyauta ko rayuwa ta yi sauƙi komai zai zama tarihi to haka ne kam mhm, sai sakon gaba inda ya fito da kininu sani yunusari jihar yobe inda yake cewa salam masu gabatar da shirin yau da gobe fatan alheri gare ku ku tashi lafiya to mun gode mm, sai kuma sako daga yahaya don azare ta jihar bauchi ta hanyar fadakar da su kan mahimmancin karatu mhm. mm, to sai saƙon musa sale eh, da habu city Malleri ya ce salam yau da gobe shirin matasa a gaskiya gujewa makaranta da wasu yara ke yi ya danganta da irin kulawar da yaran ke samu a wajen iyayensu. Sai sako na gaba shi ma cewa yi fatan alheri gare ku masu gabatar da wannan shirin. Sai kuma sako daga lawali Manchester Kamba yau da gobe. Hakika wannan abin na da wuya saboda wani yana bari makaranta don sanadiyar talauci. ita kuma gwamnati ba ruwanta da 'ya'yan talakawa ko su yi karatu ko su bari duk ɗaya ne sai saƙon adamu sabi'u wangara gezawa kano nuna wa iyayen yara muhimmancin ilimi a rayuwar yaran nasu sai saƙon ibrahim salisu dan kaduna inda yake cewa hakika yau da gobe akwai hanyoyi da ya dace za bi don magance matsalolin da ke sa yara barin makaranta shine wajibi ne ga iyaye mu neman ma mu cewa ilimi shine ginshikin zaman duniya ku tashi lafiya anti daula da abokan aiki sai saƙonmu na ƙarshe ya fito daga ibrahim salisu ɗan kaduna hakika yau da gobe akwai hanyoyi da ya dace za mu bi don magance matsalolin da ke sa yara barin makaranta ya zama wajibi ga iyaye mu nuna wa mu cewa ilimi shine ginshikin zaman duniya ku tashi lafiya To mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni. Bari mu je ga tattaunawar wakilinmu Binta Ibrahim domin jin tattaunawarsu a zauren muhawarar yau da gobe To yau dai ranar ilimi ce a tsarin ranakunmu na gabatar da shirin yau da gobe. Shin matsalar nan ta barin makarantar yara kafin lokacin fita ma'ana mutum ya bar makaranta yana cikin ganiyar makarantar ajin farko ko tsakiya ko karshe zai kasance da bai da kwalin bai gama mm. makaranta ba kuma ya fita daga cikinsa ko matakin farko na firamare ko kuma sai da ya shiga sakandare kafin abin ya faru muna samun yawaitan sa wannan kuma abin ba sabo bane a tsakankanin al'ummar mu wai shin menene dalilan da akan yake faruwa barin fara da na maza don saboda yawanci ana samun abin ya fi yawa a bangaren maza fiye da mata to a dangane da wannan batu da aka ɗauko na abin da ya shafi wato irin yaro ya bar makaranta ba tare da ya kai ga ƙarshen karatun ba walau matakin firamare ne ko kuma matakin sakandare wani lokaci ma za ka ga har a makarantun gaba da sakandare ana samun irin wannan matsaloli abin yana da wato ɓangarori daban-daban na farko babban matsalan ta yadda iyaye da su da kansu suke ba da gudunmuwa wajen samar da ko kuma haifar da irin wannan matsala misali anan shine uba ne bai ɗauki karatun yaran shi da mahimmanci ba to irin wannan yakan kawo cewa akwai wani matsayin da za a je a kai yaran da kai shi wajen gamuwa da abokanan da ba na kirki ba zai iya haifar da cewa yaran yana cikin karatu sai wani abu ya jashi daga nan sai ya bar makarantar misali matakin primary kenan tun daga nan akan samu irin wannan matsalan sannan kuma matakin secondary wani lokaci su yaran sukan haɗu da ɗan da suke da gurɓatattun tarbiyya to daga irin wannan zaka ga yaro ya biya mai irin wa'incan yaran walau abin da ya shafi irin ko ga shaye-shaye ko yawon banza ko wani abu dai wanda dai za a yi wanda ba mai kyau ba amma sai shi yaron sai ga cewa abin yana burge shi mm. to idan aka yi dace ko kuma aka rashin sa'a mm. da maganar da na yi na farko na cewa iyaye da ba su ɗauki karatun yayin da muhimmanci ba to shikenan uban ba zai ma san cewa yaron yana zuwa makaranta ko ba zuwa ba domin akwai iyayen yaran da suke bin diddigin karatun yayansu mm. duk motsin da ake ko cewa akai ana buƙatan abu a makaranta a ba za su ba yaran ba su da kansu suke zuwa su je in na biya ne su biya in na ji ne su ji bahasi in wani abu ne ya faru suna bi akai akai to matukar iyaye suna irin wannan zaka ga yaron shi ma yana shakkan a ce yau bai je makaranta ba domin ya san a kowane irin lokaci mahaifin shi ko mahaifiyarsa za ta iya ziyartar shi a wannan makaranta. To wannan al'amari ya shafi maza da mata ne matan ma akwai inda nasu bangaren yake ya bunƙasa har ya fice kuma ake kuka da shi. A naku bangaren da mata me ke kawo maganan yara ya mace ta bar makaranta ba tare da ta gama ba wato ta tsaya a wani mataki wanda bai kai ga ta samu wani kwali ba. Mataki dai na farko kaman aure yana ɗaya daga cikin babban. Yaya aure zai zama a cikin aure a cikin um, aure a cikin makaranta wato tana cikin makaranta tana cikin makaranta like mm. ko maybe a ce za a mata aure mm. to wani mijin zai iya cewa zai hana ta ci gaba da karatunta amma kuma wayansu mazan za su bari mm. sannan kuma uh, rashin kula maybe iyayenta yanzu gaskiya mata wa'ansu ba su cika yin kula da yaran su kurin su je su yi karatu ba ko an dawo ba za a duba like an ba su assignment ba ne eh, ko ta je ko ba ta je ba wa'ansu kurin su dai yaran su su dawo To amma ba kya ganin su ma matan suna samun matsala na kila kawaye su shiga cikin al'amarin su wata ta bar makarantar ta ce mata a wallahi aikin banza kike yi ni ai da ni aure kila ta riga ta tayi aure ta ce ai aure da daɗi ni kam na san ban da abin da zan yi da ma kwalin ko nayi mm. kina bata lokacin ki ne ba ki ganin wannan ma eh shi ma wannan shi ma wani hujja ne amma gaskiya yawanci wanda suke ganin wannan tunanin to su canza ma tunanin su saboda yanzu gaskiya karatu ana daukan shi da muhimmanci ko ina ka je saboda yanzu ma da kwai wani limitin da za a kai mutum ma in bai ma da karatun bayan da za a yi ya ma je wani waje ko like ya je ga wani abu so karatu gaskiya na da mahimmanci a bangaren mata mata don haka mu dage da karatu ko da miji ya hana mutum ya kwatan ma kan yanci yanzu sai da karatu ake yin komai to maza ga ka kuma matashi kai ne kila kake kasan kan ruwan abun wayannan dai sun faɗi ra'ayoyinsu me za ka ce akan dalilan da ke sa matasa suke barin makaranta ba tare da sun kai matakin ƙarshe ba to gaskiya shi fa wato in aka ce matashi wani irin mutum ne wanda tunanin shi daban ne da na mutane ko kwarai kuwa duk yadda uba ko uwa ta kai ga tunanin cewa dan tafa mai kyau ne ko mara kyau ne a shirye ne ko kuma ba shirye ba eh. to wala ba ka yake ba tunanin shi daban ne tunanin gaba yake yi baya taba tunanin yanzu shi yana tunanin ma kai gurin kawai saboda wani lokaci yaro na zaune a makaranta kafin malami ya zo kawai zai fara tunanin to yau in an tashi ina zai ji eh inda zai je da kawai eh, kawai tunanin shi ina zai je ba ba da tunanin menene malamin zai koya mai an jima in ya shigo menene zai in ya tashi daga makaranta na wasa kake nufi na wasa ko na wani abubuwa na can dai on his own wanda shi ne ya sa ma ran shi wannan abun to wato lokacin da kuke kuruci na duk ya zama muku ai ba zan manta da wani lokaci ba wanda wato gaskiya abokai suna da hannu sosai game da bada irin wannan gudunmawa na me kenan na barin makaranta kafin lokaci ko kuma mutum daga nan ma gaba ɗaya zai zuwa makaranta kamar ni bari yi misali da kaina ni na kasance mutum ne wanda ina zuwa makaranta a kowane lokaci amma tun da aka ce na kai eh, matakin secondary mm, ina ina eh, JSS 1 zuwa SS1 a wannan lokaci na samu wasu abokai su abokai abin da suke yi shine kafin a tashi za su bar makaranta su tafi nemo mangoro gwaiba da lemu. Mm. Gonakin mutane. Yawa, mm. za su je wannan neman neman. Ni kuma na zuna a aji. to bayan na koma gida sai in gansu wato suna yin abin da suka dama ga yan kudade a jikin su wannan lemun da suka samu sun siyar sai nace kai ya za a yi ni in zauna a wannan abun. bayan lemu kwala ɗaya nace su ban sai sun ga dama sai an yanga kafin a bani sai kama ana cutar to ni kuma ban nima ma ba kaina ina bukatan na wani kaina ban so in je ina dogara da wani eh. wani aboki na ban shawara ya ce malam kakka ba wa'annan mutanen mm. ba mutanen kirki bane mm. sai na ga yana ce mu in bari nan gaba mm. in Allah sa na gama karatu zan samu aiki kawai na lissafi na ga shekarun suna da yawa akan me akan me za a bata min lokaci to mm. kawai na bi su muka ci gaba da harka idan kwarai kuwa zan gida fa ba a san kenan ba ka gida ai in gaya miki ina bala yin tsoron iyayena mm. ba su sani ba zan taso zan taso da rigan makaranta mm. a da rigan gida ne in zo makaranta amma fa rigan makaranta tana nan a cikin silin na ije ta silin din ina silin cikin ajin mu ina riga kowa zuwa makaranta so sai idan Allah ya baka sa aka shigo makaranta a ranar sai in saka rigata da mm. takarduna sai in sako da su in sa kan bench amma kafin a tashi na bar makaranta ni wa na bi su mun tafi eh daga an tashi tara kenan kai ka gama na gama karatu to amma da yake Allah <laughs> Allah mai san bawan sa ne mm. sai Allah ya zo kuma ya shirye ni a wannan lokaci sai baban ka da ya sa ido kenan yawa baba na sa ido saboda ko kudin makaranta kafin wata ta kare mm. ta mai kare mm. ya biya mana kudin makaranta ni kuma har Allah Allah nake in ga an kore ni an kore ni kudin school fees eh, shi kuma ba ya da <laughs> eh. saboda kaka zo ka bada rahoto shi kuma ba ya da ya ga time ta kare bai biya kudin makaranta ba to da haka dai Allah ya taimake ni yana dan bincike dai haka dai haka dai Allah ya sa na shiru na zo na zama noma da har na gama karatu na alhamdulillah to bayan wannan wasan ɓeran da muke tayi da ni da mahaifina bayan ya jajirce yana ta ƙoƙari, to shine fa Allah ya taimake ni na samu na dawo normal su kuma wannan abokan nawa duk da dai a wannan lokacin ba wai na dawo fuli makaranta bane sai da aka samu matsala sai da aka samu matsala makaranta ta zo ta wuce ni na shekara ɗaya cir a na watsar da shi a shirme aikin aikin kawai kana ta wasan kana ta wasa da ni da abokai ina ina ta ma baba na ko in ya biyo ta nan bulla saboda haka kuma baban ka wayo a ah, ina tunanin wayo na mishi a shirme nayi ban sani ba muna nan muna nan Allah ya zo ya jarabce ni aka zo aka yi jarabawa na ga suna na zero ba komai to a wannan lokacin dai na samu matsala a makaranta sai da baba babana ya zo ya dawo da ni makaranta kuma na ci gaba da karatu to a wannan lokacin Allah ya taimake ni wato sai da ka sabuce tukun ba sai da na yi da na sani a lokacin nan to malam wayannan abubuwan da ke faruwa tabbas akwai matsaloli matsalolin kuma zai kama tun daga matasan da suke shiga harkan abokai marasa wato gurbatattun abokai ko kuma rashin kulawa na iyaye ko kuma rashin kuɗi ko in ce fatara ta da take sa iyayen masu su da kansu su kasa biyan bukatar makarantu da yaran suke ciki har sai yaran sun bar makarantar nan gabaki ɗaya don aje a nemi abin da za a ci akwai wani ƙarin bayani da za ka kara yi kan wannan wato matsalan dai guda ɗaya shine wato shi irin yaro ya bar makaranta lokacin gama karatun shi bai ba ba tare da ya samu wata natija ma'ana sakamako wanda zai iya nuna cewa ya yi karatu ba wato akwai matsaloli da dama da suke bijirowa akwai lokaci da zai yi da ana bukatan irin wa'innan matasan ko irin wa'innan mutanen waɗanda za su tare wani gurbi wanda zai taimaki al'umma ko ya taimaki ƙasa ko ma ya taimaki duniya baki ɗaya amma kuma ana buƙatan tunda yanzu zamani ya riga ya canza an fi amfani da wato takardun mutum a maimakon kwarewarsa to za a buƙaci wa'innan takardu wanda su ne suke nuna cewa eh lallai wannan mutumin fa ya zauna a aji shi ma ya zauna a rumfan kwano ba yawon Ahmadu Bello ya yi ba to sai ya zama cewa babu to kirikiri ga dama ta zo wanda zai taimaki al'umma sannan abu na biyu mutum yana ji yana gani akwai gurin da za a ce ya tashi magana amma saboda rashin wannan abin saboda duk wanda gaskiya bai zauna a makaranta ya yi karatu ba mm. bayan da za a yi ya haɗa kan shi da mutumin da ya zauna a makaranta ya yi karatu mm. ba ba maganar turanci bane ba maganar iya magana bane ah. akwai wasu abubuwa ne da ake koya a cikin ajin wanda yake kara ma mutum karfin basira da kuma hikima ta yadda zaka iya yin magana a ko ina ne a cikin al'umma to matukar karsa irin wannan to ka rasa wannan abin da zaka iya tashi a gaban mutane kai yanzu akwai wani eh, kwana-kwana nan wata da na ji labari ga baki ɗaya ma da aka je aka bar rekod din makarantar su sai aka tara kwata-kwata babu masuranta kuma sunan wai tana zuwa makaranta to kin ga irin wannan har kuma ta kai matakin jami'a ba. To ba ta yi na kasan ba kenan. To wai sani daga gaba inda ma gabaki da a jami'an an bincika su ba su ma da rekod mai suna wancan ana ba da kuɗi ana yin abubuwa. Ita ma tana daga cikin wannan da muke cewa. Wannan wanda suka bar makaranta to ai to ta bar makaranta kenan ai dan in tana makarantar dole za a ga sunanta ai. Wato illoli daga karshe irin wa'inan ne ake samun su idan mata ne zaki tarar da su sun koma suna rayuwar shashanci wanda bai kamata a ce mace tana yi ba. Mm. Idan kuma namiji ne zai koma shaye-shaye sace-sace da yin wasu abubuwa da wanda bai kamata ba. ba mm. kaɗan daga cikin illolin da guduwa daga makaranta ko kuma barin makaranta kafin lokaci ke haifarwa. To matashi wannan dai duk abin da ake yi ku ne kuke gabatarwa musamman matasa maza ba kuma don saboda bambanci tsakanin mata da mazan ba eh to haka ne to um, ko akwai mafita a cikin wani al'amarin kana ganin za a iya dainawa yawa mafitar guda ɗaya ce shi ainihin kanshi bangaren ilimin amma manta da matsalar da ɗalibi zai fuskanta daga gida da kuma matsalolin da suke shafa shi a matsalolin da suka shafa harkar ilimin gaba ɗaya in kika duba gaba ɗaya kiga harkar ilimin ta taɓarɓare gaba ɗaya tun daga magana ta firamare shi yake to shine yanzu misali ka zo makaranta a ce ka zo an ce kuna da period kamar guda bakwai zuwa takwas haka amma me bi bai fuka samu an samu period guda biyu guda uku ba malamai ba su shigo ba ko malami daya ko malami biyu sun zo sun muku sannan me bi in malamin ya zo ko kuma a zo ana ta fama me bi ma makarantar taku a ce babu bencina babu kujerun zama a ƙasa kuke a ƙasa kuke zama wani kuma zaka ga to ka dauki wankan ka kayi kwalle ka ka zo eh, amma ban ka zo makarantar da a ƙasa zaka zauna sai ka ga to me me yasa me me zai kawo ka eh. in ka zo kuma ka ga amma kuma sai ka ga idan ka tafi me bi in ka dan fita akwai yan wasu harkoki da za ka yi so da haka a matashin shekaran eh a matashin mana to ai yanzu in kika duba zai kiga to a cikin masu ilimin in kika duba ba za ki ga ko wani zai gama wahala ya gama wahala amma zai ki ga mutum ba jiya yau eh, ga ilimin to wajen ci gaba rayuwa sai ki ga wani wanda ya rungumi sana'a wani wanda ya rungumi sana'a sai ki ga yafi wanda wanda wanda ya fi ilimin kuwa kaga wani yayi makaranta yayi digirin ma yayi master kuma ba wannan to ai to digirin ma da ya ake shi da ya ake digirin yanzu a samu ma mutum in ka gama sakandaren yanzu magana kana samun admission ka zo a ce sai ka ci five credit maths da english mm. sannan in ka an samu an kukuta da ya akai da ya akai ka ci sannan a zo a ce jam kai eh. shege Shegiya jam ka zo ka ce jam ka zo ita ma jam din nan fa an ce sai ka ci 180 da ya akai to in ka a ce ka ci jam din ita ma ba ka ka to an zo for su e, ba for su e din ba kuma hanya ah. in ka ci for su e din fa ba ka da hanya da aiki wato kamar da yanda ka ce ita tsarin ilimin kanta ma tana ƙara sawa ta ƙara haifar da mutum ya ba nan ne ga babban matsalar ma inda za a gyara a ce za ka ga za a akwai sauki a lamarin hmm. in ka in ka a ce an dan rarrage yanayin harka samu admission da abubuwan da sauki hmm. da yawa za su je amma mutum kana kalla fa duk ka gama bin wannan wahalhalin hmm. ka zo ba ka da hanya ko ga aikin banza kai sai ka ga sannan kuma zai zai eh, a to menene ka ka gama wala da ka samu shi ilimin nan dama ka dan iya karatu ka iya rubutu dan turancin nan ko da dan burokin ne ka dan eh. iya to an samu da aka samu in ka shi in ka shi in ka ga nan ya kare daga nan to da ka je da ka je kuma gara ka rungume a wani aikin da in ka san akalla in kai shekaru yanzu misali in baki wanda da wani zai tafi ce yana can digiri eh. yana zai yi digirin shi shekara hudu kai kuma daga kun gama secondary sai ka tafi kasuwa ka to insha Allah Allah ya samu albarka cikin cikin shekara hudun nan taka eh. shi kafin wancan kafin wancan ya gama digirin nashi eh. kai in dai Allah ya ya dan ya taimake ka ya ka to ka samu abin da ka samu sai ka zama shi yanzu ko dai ka kare kama hanya ka san ina ka dosa shi kwatan yana ta fama da digirin to ya gama digirin kai a zo a ce ya bautar kasa ya gama ya gama ya gama kasar mm. aikin yi fa to duk wanda kuke hange tun kuna sakandare to da bin ba ai ga yana tun tun daga farko tun gini tun zane ya kamata eh. mutum ka kalli rayuwarka ka ka tsara abubuwan ka tun wuri tun da gara gara kai wannan tunani za a ya zama kai tunani guda biyu hmm. idan kana ya zama kana da abu bangare daya ga bangare idan wannan bai yiwu ba to fa ga wannan to wannan yanzu dai korafin ka kan gwamnati ne da tsarin ilimin tsarin ilimin gaba daya a rushe a rushe shi gaba daya a eh. sake sabon tsari to za a tuntube ko za a yi rushewa eh gaskiya muna da irin shawarorin da zamu bayar saboda mu muka san irin matsalolin da muke fuskanta bangaren karatun nan kuma gaskiyan ka ne san haka tsarin gaba ɗayan shi a rushe shi a eh, faro tun daga magana a daina guduwa daga makaranta a zo tun daga bangaren noziri a gyagya a gyara ga matsaloli wani wani ma an kika zo eh, ba shi da littafi ba ko kuma ba ma ba shi da littafi babu babu allan da allan ko kuma a zo a ce ba can mm. tsabar wai in irin in kama karo kai kai fashi wai sai a buge a ce ka kawo tsintsiyar da ai shara ko ka kawo can da saboda babu babu waɗannan amma idan aka gyara aka samu muku da kujerun da za ku zauna mm. a ce ba an ji ma ba za a ba ku uniform ba a mm. samu muku da kujeru malaman ma su dinga su dinga zuwa su kuma malaman nan su ma sannan su ma malaman abinci ake ba ku fa to a an ce ne ai duk wannan to su ma malaman ai kuma ba a ba su albashin su ba wata matsala ce nan ma akwai wani ana ana ba ake cewa menene wani malami ya zo ya tambayi yaro ya ce daya a tara da daya ya ce sha daya ya ce to bai a tafi a haka sai an biya ni albashi zan gaya ma gaskiya imana eh, to Allah ya kyauta da fatan wanda abin ya shafa gwamnati da iyaye sun ji irin muhawarar da aka tafka a wannan zaure tanan aka maka tai da shi gashi da sa yi nufin ka je makaranta yana kullum amma kuma kan hanya sai ka kullum ina gaya miki not ina kuwa sai dai ina da wasu abokai su ma na samu kuɗin lemun nan da na samo ko mangoro shi zan ba su goma ko hamsin su je su mun not mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwada ban haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwada ban dorewa ah, mu nemi ilimi alfaharin madalla yanzu kai tsaye ta waya muna tare da farfesan ilimi Dr. Nasiru Danmowa daga Jami'ar Florida a nan kasar Amurka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Dakta barka da shigowa wannan filin na yau da gobe shirin matasa. Dakta salamu alaikum. <laughs> Dakta eh. alaikum. Wa alaikum salam wa kuna jina? Yawa eh, muna nan duka gida a cike tare da Hafiz da Hadiza da ni Daula. To sannun ku malamai. Yawa. To dokta muna sauraron ka yau muna magana ne akan ta yadda za mu magance matsalolin da suke sa yara suke barin makaranta. Eh to masha Allah um, mm. ni a gani na um, matsalar farin yaran eh, fitar da suke a makaranta gaskiya ya samu nasaba ne daga yadda um, gwamnatocinmu suka yi ko in kula da eh, eh, abin gan karatu mm. abin na ilimi a duk jihohinmu da kuma ƙasa baki ɗaya. Mm. to wannan kuma ya haddasa abubuwa da dama daga cikinsu akwai rashin ingantattu malamai ba wai ina suka akan malaman da suke kokarin su yanzu ba amma dai mm. Ah, kowa ya san da cewa a da um, ah, wanda ya yi kaman digiri mai kyau kamar ko first class ko kuma second class offer ake ɗauka a karantarwa mm. sannan kuma a yi musu riko na kwarai mm. to ah, wannan yakan sa kowa ya yi kokarin hazaƙa don ya cimma wannan matsayi saboda malam ya ɗauke shi mutum mai daraja a cikin al'umma haka to kuma a wannan lokaci eh, nukan iya tunawa irin abubuwan da ke gudana a makaranta kamar curriculum eh, ban san da zan kira shi da hausa ba wajen dawali za a ce mishi mm, na karatu tsarin kamar mayan hajjar karatun mm, nasu ba tsarin mm. karatu eh, tsarin karatu yawa um, ya kunshi abubuwa da dama daga cikinsu a primary akwai in kan iya tuna akwai wani abu da ake ce ma arts and craft kamar uh, abubuwan da suke sa fitar da fasaha daga yara matasa haka ne to duk ire-iren waɗannan abubuwan ni yanzu an daina yin su ma a makarantun ne kuma wannan abu kamar yanzu kasashe irin su sweden da finland shi ne fi yawa cikin abin nan tsarin karatunsu mm. na fitar da yara a samu su wannan hazaƙa ɗin mm. idan kuka lura irin waɗannan watsi da irin waɗannan abu ya hito kuma yakan biyo ba ga yadda aka yi ko in kula da karatun tunda yanzu duk waɗannan darussan Mm. an daina ma ware kuɗi ko kuɗaɗe ko abin da don gudanar da waɗannan uh, e-, ire-iren e, shirarrukan. Mm. Sannan kuma abu wanda ya fito daga cikin wannan shi ne yadda al'umma yanzu gaba ɗaya an daina ɗaukan ɗan makarantar ɗalibi haka kaman mutum uh, wanda ake ganin zuwa gaba su ne za su zama uh, manyan gobe. Mm. ga yanzu idan wannan abu eh, da aka yi watsi da shi ya kasance don ni ban imantawa lokacin da muna da primary da secondary idan muka sa wannan uniform mm. na makaranta muka fito muna tafiya yanda al'umma ta ɗauki cewa eh waɗannan suke kallon mu mm. waɗannan lalle su ne ake dibin zuwa gaba za su ɗauki eh, eh, mulkin ƙasa da sauransu mm. to sai ka ga cewa ana kula ana muna kallon kirki eh sannan kuma mu kan mukan dauke cewa eh muna ta da kamar mu ne ambassadors na makaranta saboda haka duk wani abu na rashin da'a ko wani abu muna kokarin mu kare kada mu yi mm. to kaga wannan kuma duk ya biyo eh, ya eh, eh, abin da ke jawo shi saboda yanda aka yi watsi da harkan karatu da makarantun ne daga gwamnatocinmu. Oh. waɗannan su ne nake daga ɗaya daga kaɗan da cikin abubuwan da suka kawo taɓarɓarewar to dakta daga ƙarshe wani kira za ka yi saboda ma yanzu lokaci ya yi halin shi ban sani ba ko hmm. sai wani mako idan Allah ya kai mu ne mu ci gaba da wannan amma dai a taƙaice dai wani abun ƙarshe da za ka yi mana kira akan wannan gaskiya abin da zai abin nan shine uwaye su tashi tsaye su su abin don yanzu da mukarari ake tashi su ga cewa gwamnatoci sun saki abin da ya kamata ma ilimi a mai da hankali sosai ga ilimi yanda wannan ta tashi dori za ta dawo to mun gode kwarai Allah saka da alheri to mun gode dakta mm. Mm. To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin mu huta lafiya a madadin wanda Hafiz Ado Babale tare da Hadiza Kyari lokaci ya halicci sai gobe idan Allah ya sake dawo da mu. Siempre